kuma yanzu a ce duk shanun gidan nan iya waɗannan ne kawai suka rage? Ba ai baka sani ba. Ai ga baki ɗaya da wannan ruwan aka kwashe. Jakkyar waɗannan ɗin ma aka same su. Ya ce wai duk na masarauta ne, ai na masarauta ne don haka su ne. Masarauta kuma? kuke ma? Mu da mu ma me na sallama. A'a to ai musulunci ya ce ai sallama ko dai a ɗakin ka zaka ko? Ya aka yi. Baka zuwa. Ya sanu aka yi. Ba wanda za ka yi baka zuwa. Mutum dabbobi ai mun sani da ya bari zai zo ya jawo kwashi kansa. Ha? Wani irin zai zo kwashi kayan? Ba shi ya kamu ba wannan kwayo kwa kare. Bala mata bayani. abin da yake tafi da ku kin ga wannan yaran? kin ga wannan yaron me muku kai wallahi tallahi kake yi kanka tun kan ran mai baci me yayi shi da ya dawo kwanan nan me yayi lafi me yayi muku kuma ki gaya masa zaliha ba yarinya ba ba matar yaran kananan mutane bace wace ce kuma zaliha matar manyan mutane ce Na ce wace ce kuma zaliha yar waye yar ka ce yar mai gida ai yar mu ce muna da iko kuma da ita ta yar gidan noma. kin ma sauke ni a sarauta a na ce da marigayi ya rasu kin sauke ni a sarauta to ba zan da sauke ka ba tunda kuma sauke mutane kuke yi kin ga dole mai Allah eh ki gaya masa in da ƙara ganin shi ya zo gidana kan ya je zance wurin yata mm. abinda duk aka yi masa mm-hmm. shi ya saya kai aka aikuka da kowa halinsa yasa din me kake da me zaka da yasa me zaka da wannan yarinya tun da mahaifin kai da su kaga waɗannan azzaluman mutanen suke zuwa nan ba mutuncin da ba su yi mun ba kin ga dole bai Allah tun da yake ga mace kabanci aka tayale ki a gidan nan eh. abin da bai kamata ba aka miki to ki rinka ganin muna mun dauke ki da daraja da mutunci kar ki zo kuma ki zubar da darajar ki da kima ki ayo da mu gaskiya yanda muka biyo da lalama wannan bayan Allah ya daina zuwa gidana wurin wannan yariyar ni waye Eh, kai? Wai, kai sale. Sarkin noma ne. To kuma shi wannan waye? Shi dan dan hakimin garin nan. Aha. Ai duk dan sarkin dai bai sarauta ba. Kaga, wallahi alazim ku kiyaye ni. To, ba ka ba zaki Kana ji koman nan. A ah, kai wai kai sarkin noma eh, me kake yi anan ne a tsaye? Kana gaya wa mai gida eh, eh, kaga na sani. Duka ya kamata ya sa ko? A'a, in rai shi ba bashi baki. Mm. Ah, ran nashi shi shine mai saukin ma wallahi sauki wallahi kika sake buɗe baki kika yi magana in ba zubar miki da hakora ba Allah ya tsira ki tsaya iya dama furen ki da nono wallahi in ba haka ba in ban shiga bakin ki ba da zubar miki da hakori Allah ya tsira albarka kauce yaro da Allah yaro ya kauce aikin banza kake yi ba ki wuce wallahi kaga nace aikin banza kake da yaron ya ba da ni ba ni tsohuwan wannan da kake karawa kai da ni kwantar da hankalin karanka ya baci dausa ne a dai a kan bawon Allah kai da kiskon ki wallahi wallahi duk wanda ya kuskure wallahi duk wanda ya kuskure ya sai ka koyar da zai abin saniya a gidan nan kai kan ku binni kara daga kan kiran abin da ya kawo kan kadi wanda ya raka da ku da Allah ya tsi la ila kaga kaga bari mana bari mana kaga kaga wallahi idan ka ci gaba da gaya mahaifiyata magana sai na maka rashin mutunci wallahi kaga mansur rabu da shi rabu da shi duk da fika tasa kan mace yake yi ka rabu da shi kai ya kamata ya tsaya yayi da kai ya ki yayi da kai sai da ni karkatacciya kuka sako baba eh a haka ke karanta macuta zalimai baba ina baba wace irin baba eh, ai haka Allah yaran nan kaga Manar, kada ka ƙara zuwa gidansa kaka so yarsa kaka ƙara sakin nan Me za ka yi da efa Mom, she loves me. And even before the commencement of megare I was there. Me ka ce? Megarin? Wallahi, tallahi, kai baka isa. Megarin? Ki megare muna tsaye muna cin kafa. Megarin? Wallahi. Ban ta ba. Ka ke da shaida. Me? Kin ga tashi hankalin wannan karami ne. A ina? Ina cikin cokali ne idan na wai tashi. Allah. Eh. Me ka ce musu? ya zaki? ka ka fa musu? A'a, ya da shanu. Shi Megari zai a dauka. Ya ɗauka a ina. Kuɗi fa a gidan nan ɗan mana. Da zalimai haka ake sarauta? Ku je kyale shi. Da cin zalin mutane da cin dukiyar jama'a. A'a a'a Ka sako ka ce ka ce zaranya. Kin yi waɗanta sirna. Da ka Ina gaya miki wallahi ina gaya miki ki hankali. Ni ma nan da yake gari ba kan wallasa bane ba wallahi. Kai Ka ku shigo cikin gida kuna ce mun mutunci. Kai Nan fa da kake gari ba komai zai iya kasancewa. Yawa. Allah ka ji magana ƙarya kuke yi wallahi wallahi ƙarya kuke yi ba komai azzalimai mu na annabi yadda bureki tashi sai na zo kayan wallahi yi nan zuwa